Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Suna na Hauwa Sharif tare nake da dan mutan gumar da Hashim da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar yau Juma'a 12 ga watan Janairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar filin da kanin labarai. To hawa jiya Alhamis babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara sauraron karar zargin kisan kiyashi da Afirka ta kudu ta shigar kan Isra'ila. Amurka da Birtaniya sun kaddamar da wani gagarin farmaki kan mayakan hutu da ke samun goyon bayan Iran a cikin kasar Yemen. Har kuma za a ji cewa hukumar lafiya ta duniya ta gargaɗin cewa miliyoyin mutane na fuskantar barazanar rasa rayukansu saboda taimakon jin kai na ceton rai baya kaiwa gare su. Kanun labaran kenan. Idan shirin ya shiga Najeriya za ku ji cewa a yau ne ake sa ran kotun kolin kasar za ta kawo ƙarshen zaman jiran makomar kujerar gwamnan jihar Kano wadda jam'iyyun APC da na NNPP suka kwashe watanni suna takaddama a kai. duk mutumin da aka faɗi wani abu wanda yake na sakamako idan har wanda ake so aka bawa to ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya taya shi idan kuma wanda baka so ne ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala sharrin da yake tattare da shi Allah mai iko ne ya juyar da wannan sharrin ya zama alheri Muna kuma tafi da tattaunawa da wani ma'abuci ilimi a Najeriya da ke ganin cewa mutum da ya ba a samu daidaito bisa adalci na rabon arzikin ƙasa ba tsakanin kowane bangare na jama'a. To da kamar wuya Najeriya ta iya magance matsalar tsaro da ta zama mata kai. Rabon daidaito na tattalin arziki na al'umma ya samu karaya. a ba a tsara yadda arzikin zai gane na ƙasarsa ba ne shi a matsayinsa don Najeriya. Sannan waɗannan abubuwan ruwan sha biyo mu a cikin shirin domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafa a cikin shirin kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya wanda isa lawal ikare zai gabatar amma fa sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karanta wasar fil Hashim Gumel. Jiya Alhamis babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara sauraron ƙarar zargin kisan kiyashi da Afirka ta kudu ta shigar kan Isra'ila, lamarin da Isra'ila da babbar ƙawarta ta Amurka suka yi watsi da shi gaba ɗaya, wanda ya ƙara dagula alaƙa Amurka da kasashen da ba su amince da hakan ba. a jiya alhamis ne kungiyar lauyoyin afirka ta kudu ta kaddamar da hujjarsu gaban kwamitin alkalai cewa abin da isra'ila ta ya zama salon kisan kare dangi suna neman a dakatar da yakin isra'ila cikin gaggawa da aka fara bayan da kungiyar mai Falasinawa ta hamas ta kaddamar da wani mummunan hari ranar bakwai ga watan oktoba kan fararen hulan isra'ila wanda ya kashe mutane kusan 1,200 tare da yin garkuwa 240 Isra'ila za ta gabatar da hujjojinta a yau juma'a kuma alƙalan na iya ɗaukan shekaru kafin su yanke hukuncin shari'ar a ɗaya bangaren kuma a cikin rahotonta na shekara-shekara ta fitar jiya alhamis ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch mai hedikwata a birnin new york ta zargi isra'ila da aikata laifukan yaƙi ta kuma ce gwamnatoci da dama na nuna baƙin cikin ransu kan irin ta'asar da aka aikata a rikicin gaza Rahoton ya yi nazari kan halin da ake ciki na kare haƙƙin ɗan adam a ƙasashe kusan ɗari a cikin watanni goma sha biyu da suka gabata. Yana mai bayyana shekarar 2023 a matsayin babbar shekara ta murƙushe 'yancin ɗan adam da ta'addanci lokacin yaƙi. rahoton na human rights watch ya ce hare hare na ranar bakwai ga watan oktoba da mayakan hamas suka kai kan isra'ila wani mummunan hari ne kan fararen hula gwamnatin isra'ila ta mayar da martani ta hanyar yanke ruwa da wutar lantarki ga fararen hula miliyan biyu da uku a gaza tare da toshe hanyar shigar da mai da abinci da taimakon jin kai wani nau'i na hukuncin gama gari wanda laifi ne na yaƙi rundunar sojin isra'ila ta umarci fiye da mutane miliyan ɗaya a gaza da su fice da gidajensu tare da jefin babu mai a wurare masu tarin yawa da manyan makamai inda suka kashe dabban fararen hula. amurka da birtaniya sun kaddamar da wani gagarin farmaki kan mayakan hutu da ke samun goyon bayan iran a cikin kasar yemen a matsayin ramuwar gaya kan hare-haren baya-bayan nan da aka kai fiye da dozin biyu kan jiragen ruwa da ke bi ta tekun bahar mariya da tekun aden wani jami'in amurka da yake magana kan yanayin a sake sunansa saboda ba ba su izinin yin magana da manema labarai ba ya ce sojojin amurka da na birtaniya sun kai hari kan mayakan Hutu a wurare fiye da goma a jiya alhamis waɗanda suka haɗa da wuraren horo da filayen saukar jiragen sama zuwa wuraren ajiye jirage marasa matuki. Jami'in tsaron ya ce har-harin da Amurka da Birtaniya suka kai sun kai ne da taimakon Australia da Canada da Netherlands da Bahrain. An harba su ne ta hanyar amfani da jiragen yaƙi da jiragen ruwa da kuma jiragen ƙarƙashin ruwa. An jima kadan fili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. yanzu bari mu nufi ta daba tumbin giwa wato kano a najeriya inda a yau ake dakon hukuncin kotun kolin kasar da zai kawo karshen takaddama da aka shafe watanni ana yi dangane da kujerar gwamnan jihar ta kano tsakanin jam'iyyun apc da nnpp tuni da masu ruwa da tsaki musamman malamai da shugabannin addini ke jan hankalin magoya bayan bangarorin biyu kan a kauce hawa dokin zuciya batun ƙuri'un bogi fiye da ɗari da da biyar kotun kula da ƙorafin zaɓe ta kano ta ce ta gano a cikin ƙuri'u fiye da miliyan guda na gwamna abba kabir yusuf da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ta abuja kan rashin cancantar gwamnan tsayawa takara a ƙarƙashin inuwar nnpp saboda sunansa baya kundin rijistar 'ya'yanta su ne muhimman batutuwa da suka sanya wannan al'amari ya je gaban kotun kolin najeriya wadda a yau ne kotun za ta sanar da nata hukuncin game da wannan takaddama tun gabanin bayyana hukuncin kotun farko rundunar 'yan sanda ta kano ta buƙaci shugabannin jam'in apc da nnpp su sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya la'akari da yadda shari'a ta ɗumama yanayin siyasar kano mu jam'iyyar apc muna nan akan kadami na hannu da muka saka kan yarjejeniya cewa za mu zauna lafiya ba za mu yi wani abu wanda zai tada hankalin al'ummar jihar Kano ba. Ko me ya faru ko me daɗi ko mara daɗi mun fawwala Ubangiji. Honorable Ibrahim Zakar Sarina kenan sakataren jam'iyyar APC reshen jihar Kano yayin da take bayyana fatan samun nasara a kotun kolin ita ma jam'iyyar NNPP mai gwamnati a Kano ta ce tana sane da waccan yarjejeniya da ta wa hannu a cewar shugabanta na riko honorable hashim suleiman to mu dai muna kyauta musu da tuwon allah za su yi adalci kuma maganar sa hannu a maganar zaman lafiya mu a tsarin mu na kwankwasiya abinda ba mu da shi ba shine tashin hankali ba ma zalunci ba koma goyon bayan a zalunci amma duk wanda yake so kuma ya zalunci mu ba za mu zo musu ido ba kuma Allah ma ba zai bar shi ba. Wannan batu na hukuncin kotun koli da kanawa da sauran 'yan Najeriya suka daɗe suna dakonsa na ci gaba da jan hankalin masu ruwa da tsaki a cikin al'umma inda har ma malamai ke jaddada nasihar su ga matasa. Malam Mustapha Kamis Andime na cikin malamai da ke karantar da jama'a a Kano. Kirana ga matasa duk mutumin da aka faɗi wani abu wanda yake na sakamako. Idan har wanda kake so aka bawa to ka roƙi Allah ta baraka wa ta'ala ya taya shi ruku. idan kuma wanda baka so ne ka roƙi Allah tabaraka wata'ala sharrin da yake tattare da shi Allah mai iko ne ya juyar da wannan sharrin ya zama alheri saboda haka mu sani cewa in wani ne ma zai sa ka ko ya umarce ka addini ya tsara mana a wannan shi ma babu biyayya ga wani abin halitta in dai wannan biyayya za ta saba wa mahalici kowaye shi kar kai masa wannan saboda haka ina jan hankalin matasa su hattara su shiga taitayen su su ji tsoron Allah ko da yake shugabannin apc da na nnpp sun yi kirarin ci gaba da mutunta yarjejeniyar zaman lafiya rundunar 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro a kano sun ce sun shirya tinkarar masu kokarin zagon kas ga tsarin zaman lafiya da kwanciyar hankalin jihar kano kowa ya san muhimmancin jihar kano a najeriya ba za mu yadda muna ji muna gani wani ya kawo wani son zuciya ko wata kungiya a yi amfani da wata dama a tada hargitsi a cutar da al'umma ba don haka muna kira da mutanen jihar kano kada su firgita abin da kawai za su yi mana shine duk inda aka ga wani motsi da ba a fahimta ba na a cutar da jama'a a sanar da mu kuma duk mutumin da yake son ya tada kayar baya to a shirye muke mu yi fito na fito da shi. Alhaji Muhammad Usaini Gumel kenan kwamishinan 'yan sanda na Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu gasar Sarfiliya ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa miliyoyin mutane da lurorin kiwon lafiya tashashen hankula ke haifarwa suna fuskantar barazanar mutuwa daga raunuka masu rauni da cututtuka saboda taimakon jin kai na ceton rai baya kaiwa ga mabukata. A cikin ɗaya daga cikin maganganunsa masu ƙarfi ya zuwa yau, babban sakataren hukumar wato WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya zargi gwamnatin Isra'ila ya toshe muhimman kayan agaji ga Gaza. a cikin wani jawabi da ya yi wa manema labarai a ranar laraba tedros ya ce aikin jin kai zuwa arewacin gaza da aka shirya yi a wannan rana wanda shi ne na shida tun ranar 26 ga watan disamba dole ne a soke saboda an yi watsi da bukatunsu na ba su tabbacin wucewa lami lafiya jami'an hukumar who sun ce gaza na shirin fuskanta abin da suka kira cikakkiyar guguwar za ta yada cututtuka tun daga ranar 1 ga watan janairu an samu cututtuka masu nasaba da numfashi 200,000 da ma sauran cututtuka. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken na shirin ganawa da liu xiancho wani gogaggen jami'in diflomasiyyar ƙasar china kuma babban mai neman zama ministan harkokin wajen ƙasar china a yau juma'a a birnin washington dc kwana guda gabanin zaben taiwan yayin da amurka ke ci gaba da yin taka tsantsan kan kasar china game da yin amfani da shirin zaben a matsayin hujjar samar da rashin zaman lafiya za a ci gaba da taɓa juna tsakanin manyan kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya bayan zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin taiwan a ranar asabar yayin da manyan jami'ai daga amurka da china za su halarci taron tattalin arzikin duniya na mako mai zuwa a birnin davos na ƙasar switzerland a yau juma'a blinken zai tattauna a ma'aikatar harkokin wajen amurka da liu wanda ke shugabantar sashen ƙasa da ƙasa na jam'iyyar kwamnisanci ta ƙasar china da ke da alhakin kiyaye hulɗa da jam'iyyun siyasa na ƙetare. sarfi hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. kwanakin baya ne muka tattauna da masani a bangaren ilimi da kan yi sharhi akan al'amuran yau da kullum na babbar kwalejin ilimi da ke kano dr sanusi umar inda a karshen tattaunawar mu da shi ta wayar tarho yake ganin muddin da ba a yi adalci wajen rabon arzikin kasa a tsakanin 'yan kasa ba ta yadda ya dace to da kamar wuya a iya magance matsalolin tsaro da ma sauran matsaloli da suka dabaibaye najeriya dole sai an amfani da kuɗi wajen ba ma'aikata yadda za su ji daɗin yin aiki da sauransu amma me ya jawo ake yin wannan abun a zuba kuɗi a ba a yi ba sannan kuma a zuba inda ya kamata a zuba ba a zuba ba to yadda wato rabon daidaito na tattalin arziki na al'umma ya samu karaya aka karkatar da shi wajen samun galibin ƙasarka ta gaza abubuwa da za su taimaka mutum tunaninsa ya zamanto ya ɗauce ki tunaninsa ya zamanto mai kyau ne gwamnatoci ta kasa yinsa saboda haka shi ne ya jawo in aka ɗauki soja aka ɗauki polis aka ɗauki waye ma'aikaci ta kansa yake yi ba ƙasarsa yake ba saboda an yi wa tashi yana da wata ƙin daman kafin ya zama to ya samu anini daya ko ya samu igiya uku ko ya zama general ko yawon dama yana da wata kishirwa ko ya zama wani commissioner of police ko ya zama wani commissioner ko menene kishirwan nan daman an gasa masa ita kafin ma je gurin saboda haka ya zo ne daman ya sha ya koshi ya zama to ya kauce to wannan daga baya ne tun farko ba a tsara yadda arzikin zai gane na ƙasarsa ba ne shi a matsayinsa dan Najeriya. To sai wannan raba daidan an daidaita al'umma abubuwan da ake jin yawanci al'umma suna gaza samu misali karatu mai inganci, wurin kwana mai inganci, hanya mai kyau, um, sutura mai kwari mai kyau, lantarki sannan waɗannan abubuwan ruwan sha abinci abubuwa irin waɗannan abubuwan gwamnati ta watsi da su ba a samar wa al'umma ba ya kake jin kaɗau ɗan sanda ya kake jin kaɗau um, soja ya kake jin kaɗau malam makaranta ya kake jin kaɗau ɗan jarida ya kake jin kaɗau yana da kishuwar da daman yana neman inda da yunwar da zai zaman ya kau da su to saboda haka in an zuba kuɗi ma yanzu kuɗin babu saboda haka a faro a yi aiki wanda zai yi wa al'umma ya ba su garantin cewar idan na yi kaza zan samu kaza a matsayina na ɗan ƙasa idan na yi laifi za a hukunta ni a matsayin na ɗan ƙasa in na abin kirki za a yabe ni a matsayin na ɗan ƙasa idan na yi wani abu wanda zai ƙara al'umma ta na sani mai kyau ne in na yi mara kyau na to waɗanda suke da irin wannan tunani to ba shakka ba shakka ni gwamnati sa kuɗi ba za su ci ba sai sun aikata abin da kuɗin nan za su aiki a kansa. To madalla Dr. su Umar kenan na babban kwalejin ilimi da ke Kano a Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. matan nan a tsaurara bincike ba mu hana a yi bincike ba amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu ya fito kiri-kiri waɗannan mata da aka zarge su in sun yi wa'annan laifuffukan a hukunta su kuma a kwace kuɗin wasu mata kenan ke daddale dalla-dallan dalilan damkar matan da ake zargi da almundala da daudala da dalar dala Ita kuwa tsohuwar shugabar mata ta ƙasa a tsohuwar jam'iyyar ACN a Nigeria Hajiya Hafsat Muhammad Baba cewa take kuskure ne yin kudin gora ga matan Nigeria sabo kawai da an kama wasu daga cikinsu da badakala. Gaskiya bai kamata a ce an haɗa mu an yi mana jimilla an yi mana kudin gora ga baki ɗaya ba. Gaskiya bai yi daidai ba kuma ba a yi mana adalci ba. Akwai mata da yawa waɗanda aka ba su ragama shugabanci kuma suka yi abin da ya kamata kuma har aka yaba musu. Su kuwa masana harkokin shari'a Najeriya cewa suke yadda ake gasar gabzar dukiya a Najeriya ta riga ta zamarwa kasar matsananciyar matsala. Idan ya zama na ya zama al'ada ce kawai kowa ya kujera ya ɗauka ganima ce ya fito da zandame mai wuka ya yanke abin da yake so tsakani da Allah ba mu neman mu Najeriya kima ba mu neman mu Najeriya daraja da mutunci. Waɗannan fa so mun muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin harshen Hausa zalla. Shiri na ɗari da hamsin da biyu cikin jerin shashiryan manuniyan da kan daddale muku bayanai dalla-dalla. Daddale dalla-dallan dalilan danne kuɗin 'yan ƙasa a Najeriya kuma ya sa malami a kwalejin ilimi ta tarayya da ke Zaria Malam Suleiman Lawal ma da ya murgino buƙatar magance matsalolin cin hanci rashawa a Najeriya da ya ce ai gwamnatin ba baya ma dai ita ta sa maganar amala. Gaskiyar magana idan ka kali yadda ita gwamnatin da ta gabata ta yi da kuma wadda take yanzu za mu kyautata ma wannan zato cewa zai yi abin da ya kamata yi akan duka jami'an da suka yi ba daidai ba a ƙarƙashin gwamnatin shi. Misali in ka ɗauki gwamnatin da ta gabata shi ne ka ɗauki kes ma na tsohon babban bankin da kuma wasu ministotan shi waɗanda tun yana kan mulki an ta zarge-zargen shi in ka ɗauki kamar ɗan majalisar nan da shi gudaji kazauri honorable ya ta maganganu akan tsohon gwamnan babban banki a eh, mefele an ta kiraye kiraye ya dauki matakai akan wasu amma ya toshe kunnuwan shi kuma kuma ya ba 'yan Najeriya kunya rashin irin wa'annan matakan da shi tunumbu yake dauka wanda shi bai dauka a baya ba amma ana cewa kada fa a je a fara yaban dan kuturu bayan bai fitar da yatsa ba alhamdulillahi muna mishi aiki mu a matsayin mu na 'yan adam kamata ya ka kyautata mutum zato tunda har yayi hubbasa din ai shi ma farkon gwamnatin shi akwai abubuwan da an ta kyautata mishi zato ana cewa bai nada ministoci ba bai yi waye ba da wuri in baka manta ba duk wannan uzurin an yi so saboda haka shi ma kamata ya ce an bashi uzuri yanzu yayi abin da ya kamata ya yi in gobe kuma bai abin da ya kamata ya yi ba za mu fito mu ce a'a bai yi abin da ya kamata ya yi ba ko kuma ya zama kamar wani gishirin andur ya taso fu kuma ya koma ya kwanta ita kuwa yan rajin kare haƙƙin mata hajiya mariya ibrahim baba cewa take duk wanda ya dumbuji dukiyar ƙasa kawai a ɗauki mataki a kan shi domin babu wata maganar mace ko namiji akan wannan harƙalla. bambanci tsakanin namiji da mace a wurin tafiyar da harkar gwamnati tunda kowannen su sai da ya rantse da Qur'ani so kowaye namiji ko mace da ke rike da madafun iko a ƙasar nan aka kama shi a hukunta shi kudaden nan kuma a karɓo su a dawo da su to idan ana hukunci wani daga baya taso shi ba zai yi tunanin yin haka ba zai tsorata da fa ana lissafin miliyan miliyan ne fa kin ga an dawo zancen trillion an wuce biliyan ma an kai trillion ni yanzu kika shaƙe ni ma ban san ya trillion yake ba amma kuɗi da ake ɗiba a ƙasar nan yanzu ya kai la haula wala quwwata illa kuma an yi shiru. sai dai a zo bu a yi surutu a watsar abubuwa da sun burbule komai ya lalace saboda haka fi sabilillahi ni ina ba gwamnati shawara ya fito kiri-kiri waɗannan mata da aka zarge su a tabbatar an kai su inda ya kamata a bincike su a tabbatar in sun yi wa'annan laifuffukan a hukunta su kuma a kwace kuɗin amma middin ba hukunci to fa an gaya muku fa yare iye na na ne waƙan yan mata. sai dai kuma ita tsohuwar kwamishiniyar mata a jihar kaduna kuma tsohuwar shugabar mata ta tsohuwar jam'iyyar asian a nigeria hajiya hafsat muhammad baba cewa ta ke kuɗin goron da ake neman yi wa mata biyo bayan zira zargin zukulkule kuɗin 'yan ƙasa da aka yi wasu matan ka iya yi wa matan kasan. wannan illa gaskiya bai kamata a ce an haɗa mu an yi mana jimilla an yi mana kuɗin goro gabaki ɗaya ba a ce kowace mace irin halin ta kenan gaskiya bai yi daidai ba kuma ba a yi mana adalci ba su wa'annan mata da suka ba kansu kunya domin ba mata suka ba kunya ba kansu suka ba kunya saboda haka ya kamata a hukunta su daidai yadda shari'a ta ce kamar yadda ake hukunta kowa saboda ko mata ne ko maza ne idan suka yi abin da ba daidai ba to kamata yi a hukunta su yadda zai zama izina akan sauran mutane kuma kada kamata ai akwai su yawancin duk waɗanda ake samu ai mazaje ne ma to saboda haka in su maza sun yi ya zama musu kwalliya ne matan ne ya zama musu ba daidai ba ba wai na ce a'a abinda matan suka yi yayi daidai ba amma bai kamata a ce ana kallon mu da irin wannan fuskar ba kowa da akwai irin halayenta akwai daga inda ta fito da kuma irin gudunmuwar da take bara akwai mata da yawa waɗanda aka ba su ragama shugabanci kuma suka yi abin da ya kamata kuma har aka yaba musu a cikin Najeriya ko kuma ma a wajen Najeriya din shi yasa muke fatan cewa duk wani wanda za a ba mukami a duba a ga su wane irin mutane ne ya kamata a ba irin wannan mukami suna amana da rikon amana wace gudunmuwa suka ba ƙasa ko wace gudunmuwa suka ba jama'a tun daga kan gidajensu har ƙananan hukumominsu har matsayin eh, jihohinsu kafin ma a zo ga gwamnatin tarayya ai duk abin da ya kamata a yi bincike kenan kada a ce na san wance ko a'a wance tana tare da wani ko tana tare da wance shi yasa aka ba ta mukami a'a daga yanzu a dinga dubawa a tantance amma wannan muna fata ba zai sa a hana mata nasu son. na ba da gudunmuwa a cikin al'umma ba kuma kada ka manta wannan fa yarinya ce saboda haka su ma kansu matasa suna cewa a basu a basu a basu to gashi yanzu an basu amma kuma gashi irin abubuwan da suke saboda haka su ma ya kamata a ce ya zama musu darasi wannan kuma ana zuwa ne a daidai lokacin da ita shugabar kungiyar mata zalla hajiya saratu sa'a musawa ke cewa karancin mata cikin gwamnati ne fa yasa ake yawan zira musu zaren zargin walawala to babban kalubalen da ake samu shine matan da ake ba mukaman ake zargin su kullum a ce mata kaza mata sun yi kaza mata sun yi kaza matan nan a tsaurara bincike ba mu hana a yi bincike ba amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu amma muna son gwamnati ta ƙara sa ido ta ƙara bincike kuma muna kira ga gwamnati da roƙon gwamnati wa'anda wasu ke wahala ga hidimar siyasa hau ba da su ake yi ba wasu wa'anda ke kwance su ake ɗakowa ana ba saboda haka a ƙara yawan mata a ƙara jawo matan da suka yi wahala suke tare da al'umma a ƙara jawo su a ɗora su kan mukamai to su ne muke tunanin za su ji tausan al'umma kuma duk abin da aka sa su su yi in aka samu yawaitan matan to za a iya hidda ba a cikin mu insha Allah shi kuwa masani karkokin shari'a kuma mai sharhi a kafafen labaru barista mai nasarar kogo Umar dagewa ya cewa akwai buƙatar ci gaba da buga bincike don kwakulo duk wata kwama calar da ke jefa Najeriya cikin wahala dole ne yanzu na yan Najeriya za mu bude ido mu gani a hanzar ta yi mata hukuncin da ya kamata mai yiwa kuma ba ita kawai kawai ba sauran ministocin ko waɗanda su ma suke da ɗanyen kashi irin waɗannan da ministoci da shugabannin madafa da duk wani wanda yake za a naɗa shi mukami musamman ma waɗanda suke karkashin sashe na 174 da 153 da 200 da mai tan da goma sha hudu zuwa mai tan da goma sha takwas ya kamata lalle lalle a tashi a yi kokarin tsaftace najeriya idan ya zama na ya zama al'ada ce kawai kowa ya kujera ya dauka ganima ce ya fito da zandame mai wuka ya yanke abin da yake so to gaskiya tsakani da allah ba mu neman mu najeriya kima ba mu neman mu najeriya daraja da mutunci musamman ma a yanzu lokacin da najeriya kwan baya mutane suna samun wahala na su iya cin abinci suna samun wahala na su iya yin walwala suna samun wahala na su iya neman ilimi ko lafiya ko wasu abubuwa to dole ne a talalauta arzikin da muke muke da shi a ƙasa domin a yi mu jama'a hidima. ya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kamar yadda muka lissafa musu filla filla domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da biyu ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne dama suke ta yi wa talaka talala kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da mulki. muryoyi kala-kala. Ni Isa Loli kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla an gaida na ikara da wannan shiri masu sauraro yanzu kuma ga nasihar Juma'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Sunana Idris Bashir, limamin babban masallacin Juma'a da ke Aba cikin jihar Abia ke kudancin Najeriya. A nasihar mu ta yau insha Allah za ta karkata ne akan abin da ya shafi hukunce-hukunce ko tsari na adalci akan abin da ya shafi hukunce-hukunce. Kamar yadda ya zo a cikin Alkur'ani mai girma, Sura ta hudu, aya ta ɗari da talatin da biyar cikin suratun Nisa. ubangiji madaukakin sarki yana faɗa mana ya ayyuhan lazina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal akrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima an تتبعوا الهوى in تعدلوا au تلوا أو تؤردوا Allah الله كان بما na كبيرا wannan ayar ubangiji subhanahu wataala ya jawo hankalin muminai su zamanto masu adalci a cikin dukkan al'amuran su na yau da kullum yana Allah gidanka ne yana Allah karamar hukumarka ne yana Allah a jiharka ne yana Allah a ka ne ya zamanto akwai adalci a al'amuran da ake gudanarwa musamman abin da ya shafi jagoranci ya yan uwana da musulmai da waɗanda ba musulmai ba mun san ƙasar mu musamman Najeriya ta shiga halin kakanikayi. wai me ya jawo rashin adalci ne kuma rashin bin tsari da Allah ta'ala ya saukar shi ya sa muka tsinci kanmu a cikin irin waɗannan fitintunu za a kama mutane sun yi laifi amma ba za a yi musu hukunci ba haka zalika za a kai wa mutane hare-hare ba tare da an duba menene alhakin da ya ɗoru akan waɗannan mutanen ba wannan matsalolin da ake fama da su a ƙasar nan babu abin da zai mai da mu akan turba sai mun koma akan abin da Allah ta'ala ya ce a yi kuma ya ce a bari wannan shine abin da ya kamata hukumomi da jagorori da malamai da sarakuna da dukkan wani dai wanda yake da hannu a cikin al'amuran jama'a idan aka ce adalci ana bukatan adalci ne a ko'ina wanda idan mutum ya zo latti ya san cewa lallai ya yi latti a wajen aikinsa idan kuma bai zo ba ya san bai zo ba amma kuma idan wata ya kare zai kwashi dukiyar mutane a matsayin abin da ya dauka na cewa an biya shi wanda kuma hakan ba daidai bane nake kira mu gyara da fatan Allah ta'ala ya sa wa takaitaccen bayanin nan ya mana amfani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu To malam sai mu ce amin sun ma'amin masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ga karshen shirin. Sai dai kafin mu yi tabar ma a yau muna mika ta ta'aziyya ga mama Caroline da Janet Lamda domin rasuwar yarta lai Esther Lamda da shi wadda ta rasu a ranar biyu ga wannan watan. za kuma a janazar ta ne a zamko da ke karamar hukumar lantan ta arewa da fatan allah ya sa ta huta ya ba dangi haƙuri da jimirin wannan rashi mu kuma ya kyauta ƙarshen mu muna kuma ta iyalan marigayi sarkin kefi na sha hudu alhaji muhammadu da ya musa da iyalan marigayi alhaji shehu abdullahi murna ɗaurin yauren 'ya'yansu barista sa'idu muhammadu da ya musa da halima abdullahi shehu baban jos wanda za a ɗaura a yau juma'a a garin bauchin najeriya da fatan allah ya ba da zaman lafiya yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammalo shirin musamman sarfi da hashim da ya taya ni gabatar da shirin sai dadi balawi da ya ba da umarni da ma injiniyan mana yanzu hawa sharif ke muku sallama daga nan birnin washington dc sai an ji ku.